Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin wato a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya jin mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana za a iya kama mu ta Alfa rediyo Za kuma a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Yusuf Aliyu Harande. Tare da ni Madina Dahiru mai shanu. Ai Madina kin san ko su masu saurare sun san duk rana irin ta yau wadda take rana Alhamis shirin yau da gobe yana duba abubuwa da suka shafi kiwon lafiya. wanda yau ma yau sha tara ga watan Nuwamba na shekara ta dubu biyu da goma sha tara za mu duba muhimmancin tsabtace wuraren bahaya da kuma illolin rashin ingantaccen wuraren bahaya kan iya haifarwa ga lafiyar al'umma. Kasancewar kinga yau Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware wannan rana kuma ta ce a wayar da kan al'umma jama'a domin muhimmancin tsabtace wuraren bahaya. yawancin waɗannan wuraren za da cewa duk da ana wanke su mm. amma wankewa da ake musu ba wani wankewa ne wanda yake ana sa ainihin wato sabulu da omo ingantacci a wanke wuraren nan za mu iya yanke hukunci cewa a ɗaya ɓangaren za a cewa akwai wuraren ba hayan nan sun isa ba su isa ba suna da ingantattu ne ba za mu iya kiransu ingantattun wuraren ba haya yadda ba haya abu ne da kowa ke amfani da shi a yau da kullum. Shi yasa ya zamo mana wajibi a nan shirin yau da gobe. Mu yi ƙoƙarin taɓo muhimmancin tsaftarsa da kuma ƙoƙarin wayarwa ko masu sauraro da ma mu masu gabatarwa wato kai. to ai kin san ita kanta majalisar ɗinkin duniya don muhimmancin wannan rana bayan ta ware shi sai ta fitar da wani rahoto wanda ke nuna cewar akwai mutane sama da miliyan 673 da suke ba haya a bainar jama'a a faɗin duniya to kin ko ga ashe wannan babban abu ne wanda yake da ainihin buƙatar a duba shi kwarai da gaske ah, kuma za mu duba illoli dangane da waɗannan abubuwa da rashin amfani da makewayi ke haifarwa. Wato za mu kawo muku wata hira da muka yi da wani malamin da ke koyarwa a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria a Najeriya. Dukanninmu dai mun san yadda bayan gari a makarantunmu ke fama da matsaloli, kama daga firamare da sakandare kai har ma da jami'o'inmu. ai lalle kan kuma eh, ina sa rai madina idan lokaci ya bamu dama za mu buɗe layin wayar mu domin jama'a su kira su ainihin bayyana muna ta ya suke tallafawa al'umma wajen tsabtace muhallai musamman wajen zagayawa za mu kuma kawo muku tattaunawa da muka yi da wani likita wanda ya muna bayani akan muhimmancin tsabtace ah, wajajen bahaya da kuma guje ma yin bahaya a cikin bainar jama'a sai ku biyo mu don jin duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe. madina ka bari mu kokari mu tsindima cikin wannan shirin namu tunda mun gaya musu cewar mun gayyato masana a wannan fanni to bari mu fara da dr kabiru lawanti wanda yake malami ne a jami'ar ahmadu bello da ke zaria wanda ya muna kwatta hilla dangane da muhimmancin amfani da wajajen a bahaya. A matsayinka na malami a jami'a, a ganinka akwai ingantaccen wuraren bahaya a cikin makarantunmu kuwa? wato ni a inda nake musamman nan jami'a ta Amadu Bello da Shugariya za ki ga a kowane tsangaya ta ilimi wato faculty akan samu wato wuraren yin ba'aya. misali a nan faculty of social sciences inda nake wato tsangayan karanta ɗabi'un ɗan adam akwai wuraren ba'aya sannan kusa da mu kusan in ce a duk makarantar akwai irin waɗannan wurare ɗin to amma babban maganar shi waɗannan wuraren sun ishi musamman ɗalibai ɗin da suke wannan makaranta sannan inganci da kuma tsaftan waɗannan wurare ɗin saboda yawancin waɗannan wuraren za ga cewa duk da ana wanke su mm. amma wankewa da ake musu ba wani wankewa ne wanda yake ana sa ainihin wato sabulu da omo ingantacci a wanke wuraren nan za mu iya yanke hukunci cewa a ɗai ɓangaren za a cewa akwai wuraren ba hayan nan sun isa ba su isa ba suna da ingantattu ne ba za mu iya kiransu ingantattun wuraren ba haya. To amma malam a ganin ka to me ke jawo wannan matsala? Wato akwai al'ada musamman a kasashen afirka yankin kula zaki ga mutane ba su damu da ainihin wato gina wurin ba haya ba yankin mm. shiga ƙauyukan mu za ga mutane eh, sun ɗauka cewa shi yasa mu ake cewa abun nan bayan gida mm. ake kiran zuwa cire larura din nan bayan gida ake cewa saboda mutane sukan tafi bayan gida ne mm. je su cire larura su su dawo saboda haka akwai al'adu da yawa wanda yake sun ginu akan wannan tafarki ɗin na ainihin yin ba haya ko ina da abu na biyu kuma rashin ba da muhimmanci akan irin waɗannan abubuwan za ki ga makaranti ne wanda yake an tara al'umma a cikinta amma za ki ga babu wani ingantaccen wurin yin bahaya ko da akwai wasu kokari da ita ainihin majalisar ɗinkin duniya ta ta hannun world bank wajen gina ainihin wato wurare na bahaya ba wai ma kawai a makarantun firamare da sakandare ba har a wasu jami'o'in amma matsalar da ake samu waɗannan wuraren ko an gina su ba a inganta su yadda mutane su sha'awar shiga irin wannan wuraren ranar da aka ce maka ba ruwa a makaranta ai ga mutane sun zo sun cika wannan wuraren da baya yadda daga mutum ya doso wurin kawai zai ga cewa ya fita to mutum ya zo a matsi kun ba zai tsaya tunanin cewa wurin nan tsaftatacce ne ko ba tsaftatacce ba shi ma zai kara nashi ne kara gaba saboda haka irin waɗannan abubuwan su ne suke kara jawowa ba a samun ingantattun wuraren ba haya mm. musamman a makarantunmu. to yanzu kai a matsayinka na malami kana ganin akwai wasu matakai da hukumomin makaranta ko kuma makarantu da ke kasashenmu suke ɗauka domin magance wannan matsala da muke ta fama da shi? na gaya miki kamar a jami'ar amadu Bello tun lokacin ainihin wato Professor Abdullahi madu ke ainihin shugaban jami'an akwai matakai da yawa da aka ɗauka na ainihin gina waɗannan wurare. Eh. Sannan wanda ya mashi Professor SU Abdullahi shi ma ya nasa kokarin. Profesor Abdullahi Mustapha ma ya zo ya yi. Kuma wannan wanda yake kai din shi ma akwai matakai da ya ɗauka musamman na ainihin wato ya gyara waɗannan wurare ɗin don sun fara lalacewa ya ƙara gyara su. Ah, sai dai waɗannan wuraren ba haya in ba ta isa. Shi ne wato babban matsala da kana gani ya kamata a ƙara yawan su kenan ya kamata a ƙara yawan su wato bai kamata a ce kaman tsangayoyin ilimi wanda yake suna ɗaukar mutane kaman dubu biyar ba a ce akwai wuraren ba haya wanda ba su ce guda hudu ba. To a mu malam akwai kaman an taɓa ƙirƙiro wani shiri da za a zauna a ilmantar da matasa game da yadda ya kamata su dinga amfani da ba haya ta yadda zai amfani su kuma amfani lafiyar waɗanda suke tare da shi? akwai uh, akwai abin da ake kira general courses da ake koyarwa akwai course musamman wanda ake koyar da environmental science hmm. shi wannan course din daga shekaran farko na shiga jami'a ake koya wa mutane abubuwan da suka shafi wato uh, muhalli da kuma waɗannan abubuwa na open defecation wato yin ba haya a fili din nan saboda haka akwai manhajoji na karatu wanda yake cikin tsari na karatu din a jami'a kanta ana koyar da irin waɗannan na musashe da mutane cewa akwai bukata na inga wato kula da bishiyoyi yin bahaya a wuraren yin bahaya din sannan da wanke wurin bayan ka kammala saboda haka akwai irin waɗannan a ah, manhajojin karatu to aikin ji wannan matsala ce wanda kusan zaki duk wayansu malamai da kika yi magana da su mm. ba ma wai na jami'a ba har makarantun firamare kamar yadda kika faɗa a can baya mm, mm. har sakandare wai sai ki je ki tare da wai a ce wai ɗalibai sai dai su tsallaka can bayan katanga kuma abu babban abu da, da gaskiya ina ji ba a cika mai da hankali a kai ba shine ko wannan abin yana yin illa ga karatun ɗalibai eh, saboda ko lokacin da na yi jami'a akwai zaka ga hostel inda muke lokacin wato e, wajen kwanan mata kwanan da aka ware e. mana eh. wannan ba hayan baka iya amfani da shi baka iya amfani da shi saboda haka wasu ma za ka ga kasan idan kana so ka kama gida wajen makaranta eh, yana da tsada mm. amma wasu haka nan za su cire duk kuɗin su su je su kama saboda in ba haka ba za ka tashi karfe shida kana son ka yi wanka ka je makaranta amma abin ranar ka kawai sai ya dabirce zai iya illa ga karatu kwarai da gaske kwarai ina ga kuma kasuwanni to da kuma tashoshin motoci ba a ko magana kuma gidajen mai kwarai da gaske sai ki je wuri ki je da yake zarni mm. abin ba tsari yana illa ga lafiyar mutane abinda ba mu magana yanzu ma eh, lafiyar mutane mun yi hira um, ganin yadda wannan matsalar ke iya shafar lafiyar mu da waɗanda muke tare da bisa wannan ne mun tuntuɓi likita mai suna ashiru abubakar adamu kan illolinsa da kuma hanyoyin da ya kamata al'umma su bi wajen tsabtace ba hayansu ga kuma yadda hirar ya kasance. ko yin bayan gida ko ta yaya a cikin al'umma haka ba a cikin nake tsaftatacce ba da kuma rashin da shi bayan gidan da mutane suke yi yana da hatsari ga rayuwar al'umma yana kuma da hatsari wannan hatsarin ya danganta da abubuwa kamar haka na farko akwai matsala da isaccen tsibirwar lafiya da ta al'umma domin ya zama cewa an samu bayan gida akwai ko ina haka a cikin al'umma ba ko dai ya fito daga cikin da zai da ya a waje wannan zai iya saboda kamuwa da kwayoyin cuta misali cututtuka irin su polio da ake kira da cututtuka irin su amai da gudawa da cututtukan su typhoid da sauransu duka wani abubuwa ne da za a iya samun su daga bangaren ta hanyar yin wannan bayan gidan ba tare da ba a kan da ba sannan idan ka kalli misali shi kan shi muhallin da jama'a suke suke zaune wanda zai so koda da wasa da zai biyo hanya ya ga bayan gida an yi shi a bakin hanya zai shi abin da mutum da shi ne zai yi da wanda ya yi wannan abu da haka yana sabbaza ah, gurbatar muhalli idan kuma ka kalli misali a wurare kan da ya zama cewa ba su da wannan muhallan ko bayan gida yi zai wannan akwai fannin da yan uwa mata akwai tawaya da rashin kima a ga mace ta fita misali a irin wannan wuraren ta je bayan gida a tana bayan gida a waje wa'annan duka suna ɗaya daga cikin illolin rashin kyakkyawan tsaftaccen muhalli da al'umma take fama da shi. to likita idan na fahimce ka ka yi magana cikin illoli da hakan kan iya haifarwa na ji ka yi magana har da watan wannan cuta ta shan inna ana iya cewa ita kanta cutar shan inna tana samo asali daga rashin tsabtatattun a ah, muhalli kenan? kwarai da gaske ai su suna cikin bangarorin cututtukan da ake yi kasance cewa suke yaduwa saboda rashin kyakkyawan muhalli a bil asali ita kwayar cutar shan inna wato ita kuma virus akan same ta ne daga bayan gidan yaran da suka samu da wannan cutar so lallai lallai rashin kyakkyawan muhalli yana ɗaya daga cikin wannan matsalolin sannan kuma idan da mutane za su duba a yawancin ƙasashen duniya da suke da kyakkyawan tsaftar muhalli ita ce cewa suna za ga cewa suna da kyakkyawan tsarin rigakafi amma ba wai kawai tsarin rigakafi ne kawai misali amfanar da su har wancan cewa ba su da irin cututtukan ba haɗa cewa suna da kyakkyawan muhalli kuma kowa yana ƙoƙarin kyara kuttacin muhallinsa to ko a nan da a ce za mu ɗauka wa kanmu cewa lallai za mu ɗauna kowa zai gyara zai alkinta muhallinsa kuma mutane za su ta wurin tabbatar da cewa muhalli ya tsaftace to lallai dan da cewa wani cututtukan duk da shi insurance is not your number ba za su ci gaba da yaduwa ba har da cututtuka irin malaria da sauransu duka za cewa don iya yin magani su a kasashen shirin To likita akwai mutane da dama da suke ganin cewar kamar zuwa cikin gonaki ana yin bayan gida ana ba haya kenan kamar wannan ba hayan yana taimakawa albarkatun gona su zama kamar taki wani irin illa za a iya cewa wannan ba hayan zai iya haifarwa ga waɗannan albarkatun gonan. abu wato gaskiya kamar yadda sani ka faɗa eh, a wurare da yawa akan samu cewa mutane su fito su je bayan gida a gonaki ko wani abin nan to kuma zan cewa ba wai kawai a najeriya ba a duniya ana maganar cewa sama da mutane miliyan dubu hudu da miliyan ɗari biyu suna fama da rashin kyakkyawan muhalli a duniya amma dai dangane da misali cewa a amfani da bayan gidan mutum a matsayin taki gaskiya ina ganin wannan akwai ganganci a ciki abin da za ka iya lura da shi shine yawancin lokuta idan aka ce misali masu neman rani ko neman lambu ko zama cewa mutane wannan sami latas din ko kayan lambu aka aka shayar da su da ruwan da ya gurbata da bayan gidan mutane ba abin mamaki ne ga a cikin wannan al'umma amma da guda na ko kuma su ci dukkan da ba a san kansu ba to gaskiya akwai ci kwarai da gaske mun sani cewa eh ana iya samar da kaki daga bayan gidan misali dabbobi dabbobi ko wani abu kuma za ga cewa wannan yakan ɗan jima a gona kafin a ce za a yi amfani da wurin ko wani abu amma dai gaskiya a ce bayan gidan ɗan adam shi ne za a dinga amfani da shi a matsayin taki a gonakin da za a girka ko za a noma abubuwan da za a ci musamman kayayyakin marmari da kayan lambu wanda ina tsammanin gaskiya ganganci ne kuma wannan zai iya haifar da annoba mai tsanani a cikin al'umma. To madalla kun ji daga bakin Dr. Ashiru Adamu Abubakar wani masani harkar lafiya da kuma muhalli. To masu saurari har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba da shirin namu bari mu shakata da wannan faifan. To man dan samu tangarda kin ga yadda kuma na'urar ta yi mana ko. Eh, <laughs> <laughs> eh to kuma kin ga wannan wakan musamman na je na nemo ta mm. saboda muhimmancin ta mm. saboda ta shafi tsafta da kuma muhalli kwarai kwarai. Eh, eh. To yanzu kuma ga ra'ayin wasu jama'a wadda suka bayyana mana dangane da mahimmancin wannan rana da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware. sunana mala abubakar ina nan rika zama shi wannan tsalkaka a tsalkake ya zamanto cikin imani dan adam rabin imani ne tsabta ba rabin imani ne to yanzu in ya zamanto rabin imani ne ya kamata mutum ya yi kyautata muhalli duka inda yake kamar gidanka in an yi bayan daki. to kai ya zamanto an yi bayan ɗaki na daidai babu wurin shan iska na biyu babu gyara tunda in babu gyara an yi banzat kamar ba a yi ba ya kamata in an yi bayan ɗaki a yi shi mai tsalkaka mai kyau mai yulwa in an yi shi ya zamanto ko da yaushe yana wanke har ma ya kai a sa turare don kamshi haka ne cikin gari ya zamanto yana tsarkaka a yi cikin kasuwa ko cikin lakol a yi wasu dushi dushi dushi a aji kuma babu mai gyara kamata ya cikin kasuwa suna iya nema su a yi kara karo karo a zambiyan wani ko wasu masu gyaran abin ganga haka nan lakwal a ɗauku su kuma ko da dai ana matsanta ma 'yan lakwal ne 'yan dala biyar biyar 'yan dala goma goma sai a yi wanda zai kulawa da dushen ɗin wato kana nufin ban ɗaki ko sai yana da mahimmanci wurin kiyaye lafiyar jama'a jiki ba da wasu cututtuka yana da muhimmanci kwarai dan wajen lahiyar jiki tunda ai ita dauda ita ce cuta tunda dan adam in babu lahiya babu komai kaga wani kuɗi wani arziki duka in babu lahiya ba za ka abinci ma ba za ka ci ba to kenan sai da lahiya ne waɗanda za su biyowa ka gane ko to kenan yana da kyau mutane a yi wayar da mutane kai ko da wani lokaci a bar cewa sai wannan rana kadai in an ce sai wannan rana mutane na man cewa a zan samu ko da cikin shekara so uku ne ko ko so hudu ne ake yi mutane ana jayo hankalin mutane ka gani abin na zuwa tun da dan adam mai mantuwa ne To masu sauraro da fatan kuna saurare da kyau domin sanin illolin ba haya a bainar jama'a. Tunda mun taɓo jamhuriyar Nijar bari mu ji mai 'yan Najeriya su kuma ke cewa banda tsafta yana da kyau a ce a guri ana samun irin tsaftace tsaftace haka ana amfani da irin kemika saka irin sinadarai wanda yake kashe cututtuka irin su aizal su ditol duk dai wani sinadari da aka yi dan a tsaftace irin guri na muhalli dan ya kashe wasu kwayoyi na cuta ya kashe wasu kwari na cuta duk wannan yana da kyau a ce mutane suna amfani da shi wanda yana da kyau ita ma gwamnati ta rinka taimakawa mutane maimakon ku zo lokacin zabe kuna raba mutane yan wasu abubuwa kamata irin abubuwan da kusan zai amfani al'umma zai amfani lafiyar al'umma a ce wani ya zo kamfe ya zo da aizal lexal ko detol ko wani abu da idan an fesa a unguwa zai kashe wasu kwayoyin cututtuka kaga wannan babban abu ne to ya kamata ce ta ma gwamnati tana bada gudunmawa ta wannan magana wannan shine abin da zan ce ta sanar malam mm, baba sani to baba yau ranar kiyayewa na faɗakar da al'umma game da tsaftar makewayi ka san da wannan rana eh na san da wannan rana ina sauraron labarai sun yi ambaci wannan rana to me zaka ce game da wannan rana eh alhamdulillah wannan rana komai ya daidai in aka yi doka nan da shugaban kasa ya ce za a yi doka don tsaftace wuraren makewa yana da kyau a najeriya na musamman kasuwa ko a tashoshin motoci da shauran wurare da kai ko da angon talakauki dai in aka duba za a ga abubuwan ba tsafta eh saboda haka aka tsaftace za a samu saukin cututtukan da ake ta fama da su to na san kana shiga makewayi walau kasuwa ko tasha ya kake ganin yanayin su a babu tsafta ciki babu tsafta an ka shiga za ka ga ba za ka yi haɗa yawo ciki ba wajen fitsarin da wurin magewayi dai musamman ba da kyau in aka yi doka aka tsaftace yana da kyau eh, akwai kira da za ka yi ga al'umma na kiyayewa a bi doka abinda aka ce gwamnati duk da haka za ta yi don neman lafiyar mu ne kanmu ba wai don ita kanta bane in aka kira mutane aka yi dokan nan a bi doka a tsaftace wurare sai a samu lafiya eh. insha Allah to da farko ya suna malam sunana Ibrahim Salihu to malam ibrahim gashi yau rana ce da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin faɗakar da al'umma game da tsaftan makewayi ko kuma gudanar da bahaya a makewayi ya ka fahimci wannan rana eh to gaskiya wannan rana wato yana da kyau domin a faɗakar da mutane na cikin birane da na cikin ƙauyuka gaba ɗaya su fahimci yadda wato ya kamata za a tsaftace muhalli da wurin kewayawa da sauransu kamar yadda na ga mutanenmu suke yi ko ina ana ba haya ba ka'ida ka'ida wannan gaskiya ya saba ma wato zamantakewa na duniya da kuma na musulunci ma dungurun bai dace ko ina a dinga yin ba haya ba ka'ida ba tsakani da Allah. To har yanzu dai kada a manta ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a shirin yau da gobe. Bari mu shakata da wannan faifan. to madalla wai amma yusuf in tambaye ka yau baka sha kofi ba ne ba ko shayi ah, to me kika gani ne to farkon shiri na ji kace ce yau alhamis yau alhamis ce a wayar ka kaga yau alhamis to ina ganin falallai kila ban sha shayin nan ba ne. <laughs> amma kuma baka sha shayi ba amma kuma an sa waka kana rawa a eh, to kuma shi ne ba <laughs> to lallai madina to yanzu mun samu kiranmu na farko daga jihar kebbi wake magana sunana da asaba mai fata daga yawuri jihar kebbi To malam da asabu muna jin ka. To gaskiya ni wannan matsala na ba haya a ko ina a sarari ni zan ɗaura ma gwamnati laifi ne domin kamata ya ce gwamnati ta tanadi wurin ba haya da wurin zuba shara. Eh. Wanda da ana yi amma saboda goni ta yi watsi da wannan abubuwa ya sa a ƙazanta suka yawaita cikin al'umma wanda wannan shine musababin da ya sa za ka ga ana ba haya bakin mashaya ko kuma cikin gona ko kuma idan mutum ya je kasuwa za ka ga cewa ya dan shiga cikin haki ya tsuguna yana ba haya warin kashin shi ma yana shiga kasuwa wanda kaga inda gwamnati tana da niyan kawar da waɗannan abubuwa kamata yi ta yi tanadin gidajen ba haya wanda zan jinjina ma masu gidajen mai misali a jihar kano haka da katsina da wuya ka je gidan mai ta iske babu ba haya. To mun gode malam mai fata. Ga wani kira mun samu daga jihar Kaduna ko? Kaduna eh. eh. To wane ne ke kan layi? Eh, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Rabu ne man da kanwa dokan lere. To sannu da zuwa ina jin ka. Eh, muna jin shirin ku gaskiyar magana abin da ke kawo cikewan bayika kamar a tasoshin moto da kusa mm. da kasuwanni to rashin ruwa. Mm. za a yi na zamani kuma sannan gurin ba ruwa ko a yi ko a yi a tari kawai ba inda za a wanke mm. sai ana da kaga matsalar rashin wuta rashin ruwa ya kamata a rika yin irin lokal nan irin namu na kauye ko a ba rashin ne ba wuta na'am to mun gode ba wuta an yi irin wannan namu mai sauka irin na karkara to lalle kin ji kuma shi na shi to bari mu koma birnin shehuwa muke da shi a Sokoto Assalamu alaikum. Shafilu kana magana da Kabiru Abubakar Bulan yaki shagarar lokal government sai kuta ce tare Nigeria. To kai ma na ga alamar bi sha shayi ba. <laughs> A'a kana magana da ƴan uwanka ƴan Sokoto kuma ka kira mu da Shafilu da ba ɗan Sokoto ba. <laughs> To lallai kuwa <laughs> shi ma na ganin bai sha shayin bane. Kuma ka san dukkan mu ƴan Sokoto bane mu dukkan mu mu uku da kai. Ta muna jin ka. Um, gaskiya dai ina da yabo ga aita gwamnati akan gwamnatin tarayya akan sa hannu na hana ainihin ba haya a cikin jama'a ko kuma wuraren da jama'a ke mu'amala wanda yake insha Allah idan aka ɗauki wannan matakin zai taimaka wajen rage cututtukan da ke yaduwa saboda za ka ga akwai ƙauyukan da ruwan da waje kamar ta su wata suka wani da su irin na marmaro haka da dai sauransu to za ka ga eh, wata cuta ta barke an ji ai ba haya bisan kan mutane iska ya ɗauko wannan ba haya a cikin ruwa kuma mutane a je a sha ba tare da an yi filtration ɗinsu ko wani sedimentation ko kuma bolin ɗinsu ba mm. to kaga irin haka za su yaɗa cututtuka to ya kamata su ma mutane su san ana yi ne domin a ƙara inganta lafiyarsu ba wai don a kwantata musu ba so za ka ga an yi waɗannan abubuwa a karkara amma birane amma in an ka zo mace a shiga cikin wurin yadda ya kamata a yi ba haya a yi furoshin ɗin ma ba a yi sai dai a zo gehi kuma a yi haka saboda haka ya kamata su ma mutane su ainihin su ba da haɗin kai ita ma jama'a in um, gwamnati a matakin da ya dace ga irin waɗanda ka kare wannan doka. to mun gode mun gode bari mu koma jihar kaduna eh, to a sai ka kashe rediyon kamala na kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. To Alhaji Musa muna jin ka. Eh dakta barkan ku da yamma da kai da Madina. Barka ka dai. <laughs> Eh na Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Sai da ku ya kuri akwai hayaniya ta yake muna cikin kasuwar kawo kasuwar Talata. Ah, to muna jin ka. To alhamdulillah gaskiya al'amari na da matukar muhimmanci a wayar da kan al'umma kamar idan muka ɗauka kaga kamar irin masu noma irin abin da ya danganci latas irin su kabeji irin su karas za ga ruwan ma da ake amfani da shi ko na kwata ne ko na bahaya ba sa takamar ruwan wanda yake kamata wanda ya dace kaga kuma idan aka ɗebo shi ba a riga an irin an wance shi da kyau ba za ga mutane suna cewa to ana samun irin wayannan matsaloli ƙarshe ne muku fatan alkhairi Allah ya sa a tashi lafiya Alhaji Musa Garo na gode a tashi lafiya to muna godiya Alhaji Musa har yanzu dai to Madina kin ga wani kira kuma ya shigo daga jihar Niger Kwantagora mm. to kan shi ya tsinke ai layin ya goce ko a to yana kai assalamu alaikum wa alaikum assalam wane ne ke kan layi Kana magana da Abdulhamid mai gyaran TV Gora. To Malam Abdulhamid, bismillah. Dangane da maganar da ake ta bayi a ko'ina da ko'ina gaskiya wannan abu abu ne mai kyau. Mm. Ina ba da shawara kan gwamnati. To layin shi ya tsinki eh. To aikin ga Madina. Ah, to muna jinka. Muna jinka, muna jinka. na ce yana ba da shawara kan gwamnati ya kamata ta dinga giggina wuraren ba haya a gefen tituna da wurare wanda za a dinga samun wani revenue to in aka yi haka nan gaskiya abin za a samu ci gaba sosai mm. To kin ji shi kuma nashi tunanin kin ga eh. jiya magana da muka yi da shi ministan ruwan Najeriya eh. ya ce al'umma su ne kamata su dinga samar da waɗannan gurare na ba mm. haya mm. na kasuwa na kuɗi wanda mutane za su dinga shiga suna badawa hakan ma zai sa ƙananan hukumomi da jihohi su samu kuɗin shiga. Hakan ne. Eh shi nashi fahimtar kenan. To masu sauraro dai duka-duka a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Yanzu a madadin wanda ya taimaka mana ya ba da umarni Daniel Brown da mu na yau Mr. Dan tare da abokin aiki na da ya taya ni gabatar da shirin wato. Yusuf Aliyu Harande. Ni Madina Ɗahiru mai shanu daga nan birnin Washington DC ke cewa sai kuma gobe cikin ikon Allah to ku huta lafiya. Amurka na